bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama wanda ya dace da lissafin 18 ga watan Satumba na shekarar miladiya ta 2021 wannan shine darasi na 100 cikin jerin darussa daga lissafin al-istiqama wallafar al-imam islam Ahmad ibn Abd al-Halim ibn Abd Salam ibn Taymiyyah al-Harrani Allah ubangiji ya gafarta masa Ibn Taymiyyah yana mana bayani ne akan ka'idoji da suke wato ake gudana a kansu a cikin aƙida ta ahlus sunna wajen fassara nasoshin alqur'ani mai girma da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama musamman wanda ke da alaka da ahadithus sifat sannan kuma yana ta wato ɗauko zantuttuka da yin warwara da mai da zance a kansu daga littafin arrisalatul kushairiya ta abul qasim al a inda yana yin magana akan alghaira wato kishi da irin abin da musulunci ya halatta da abin da yake ya dace da shari'a da kuma wanda bai dace da karantawar shari'a ba musamman irin kishi wanda sufaye suka kirkira a inda suke jin haushin junansu suke kishi da junansu akan bautar Allah subhanahu wata'ala da neman kusanci zuwa gare shi ibn yana ta dauko mana zantuka daga ar-risalatul kushayriya akan wannan qadiya yana warwara akan ta za mu tashi a inda yake cewa wa mithlu hadhihi al-ghayratu wa mithlu hadhihi al-ghayrati al-madmumati ma dhakarahu ta'ifatun min as-salaf qalu la tuqbalu shahadatu al-qurra'i aw qalu al-fuqaha ba'dhum ala ba'd لأن بينهم حسد كحسد النفوس على على ذريبة الغنم ويقال فلان وفلان يتساولان على الرياسة تساول الفحلين فلا ريب أن فهول البهائم تتغاير وتتحاكم وتتساول على إناثها يطلب كل منها من الآخر ألا يزاحمه كما يتغاير الفهول الآدميون على مناكبهم وهذا فيما أمر الله به محرم يتي مثل هذه الغيرة المذمومة مثال إن ونن كيشي ونن يكي أبن ذرقي irin wanda aka hana wato bayan da ya kawo hadisi da annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ɗayan ku ba zai zama mai cikakken imani ba har sai ya suma dan uwan shi abin da yake so wa kanshi na alkhairi idan ya zama yana kishin alkhairin da dan uwan shi yake da shi yana fatan ya gushe to wannan da kasance a cikin imanin shine yake cewa kwatankwacin kishin da ake samu tsakanin sufaye wani su bai so ɗaya ya kai gari ga matsayinsa har wani su ma da sanya sharaɗi in za a bi ɗariƙarsa to haramun ne a haɗa ta da wata ɗariƙa haramun ne a ziyarci wani shehi ko wani jagora a ɗariƙar da ba ɗariƙarsa ba ya ce to kwatankwacin irin wannan kishi abin zargi shine irin abin da wasu cikin malaman magabata suka ambata irin kishin da aka samu ƙalu malaman suka ce la tuqbalu shahadatul qurra'i ba a karban shaidan alarammomi aw qalul fuqaha ko kuma kace shaidan malaman fiqh ba'dihim ala ba'd sashin su akan sashi malami in ya bada shaida akan wani malami musamman wanda suka yi zamani daya ko suka hada gari daya ko suka hada tafarkin ilimi iri guda in ya bada shaida mummuna akan sa ba a karba la'anna bainahum hasadun saboda akwai hasara tsakanin malamai makaranta ko malaman fiqhu ta hasadin nufusi ala zaribatul ghanam kamar yadda wato abin nan zukata suke hasada akan zaribatul ghanam ne garken awaki wato yadda a abin nan wato a a a kalalji ko ko abin nan alfahal ne namijin da ke cikin wannan rundunar ko kuma garken dabbobi za ka ga idan akwai garken awaki ko tumaki ko sharu ko raƙuma don a cikin garken akwai kalalji wato bunsu ko ragon barbara fiye da guda ɗaya musan bai suna shi da asalin hausa ba to za ka ga suna gaba da munafuka da junansu suna rikici da junansu kowa yana so a ce shi yake bin duka waɗannan tumaki ko awakai wa yuqalu akan ce ma a karin magana ko kuma a cikin zance ka ji an ce fulanun wa fulanun wani da wani ya tasawala ne alar riyasati suna gogoriyo suna yin majunansu wato makarkashiya kan neman shugabanci ta sawulan fahalai suna rigima da junansu kamar yadda wato raguna guda biyu ko bujimai guda biyu ko bunsarai guda biyu suke yi idan suna cikin garken awaki mata falarai ba anna kuhulal baha'im yake babu shakka wato mazaje a cikin dabbobi awaki da tumaki takan rayau suna yin kishi wata ta hasar suna wa junansu hasada wata ta tsawon suna yin rikici da juna ala ina fiha don mallakan matayen da ke cikin garken ya tsurubu kullum minha min al Allah ya zahiru zaka ga kowanne daga cikin su yana so ya fi karfin daya bai so ya bari dayan yayi kafaɗa da kafaɗa da shi a wajen kasancewa shine mai gidan waɗannan dabbobi mata kama ya tazayiru husul al yadda dai ka san wato mazaje a cikin dan adam suke yi wa junansu hasada alama na kishihim akan matansu wa fi ma amara Allah bihi muharram irin wannan hasada abin haramtawa ce a yi ta a kan abin da Allah ya umari da shi Allah ya umari da sallah da azumi da zakka da tilawa alkur'ani da sadaka da ilimi waɗannan abubuwan da Allah ya umari da su haramun ne a yi kishi a kansu ina fata mun gane wannan wato haramun ne ka zo wani yana yi ka yi kishin cewa kai ba ka so a ce yana harka addini ba ka fi so a baka kai kaɗai a fagen kana yi abin da yake ishara a shi matsala da muka taɓa tattaunawa a wurare daban-daban a baya shine magana al-afran ba'dhum ala ba'd rakin juna malamai da suka rayu a wuri guda ko a lokaci guda ko a zamani guda suna samun wata ɗabi'a da suke wa junansu ɗan adanci hassara ta shiga tsakankaninsu rikici shiga tsakankaninsu wani lokacin haski magana akan junansu mummunan magana shi ne za ka ga a wurare da dama al'imamu zahabi yakan faɗa ya ƙarara ya ce a cikin sarwa alamin lubara idan ya kawo magana a kan cewa wani ɗan wani mutumin gari kaza mutumin girki ne amma sai a haka yi cewa wani malami a zamanin ya faɗi mummunar magana a kan shi sai ce to ba ma a irin wannan magana daga gun akaran junansu da junansu malamai ne wanda duk an san su a duniyar ilimi malamai ne masana malamai ne na Allah amma kuma 'yan adam da wani ɗalibai sukan zuga juna sukan zuga malamansu wani kuma wato neman shiga a gun shugabanni kan jawo haka wani kuma ɗaya ne ke fara yin faɗa shi ma ɗayan sai ɗan adanci ya galabaitu su sai zai biye mushi mana ɓangare ɗin zai fara yin hasala idan ɗayan ya ji labari shi ma ta kai takaici sai faɗin muguwar magana akan wajen duk yana faruwa tun zamun nan da har zuwa yanzu in ka koma cikin littafin tarihi za ka same su da yawa tun cikin tun cikin domin yan adam ne suwa domin rigimar da aka yi ta na ali da muawiya irin wannan yanayi yana da alaka da ita haka al-imamu zahabi ya magana kan irin wannan rigimar ta faru tsakanin aisha da ibnu abbas rigima akan malarta ta faru tsakanin ibnu mas'ud da wasu daga cikin sahabbai a kasar kufa duk tana faruwa ɗabi'a ta ɗan adam da ya kamata a ce inda so samu ne malamai tunda su magada annabawa ne kuma suna wakiltar Allah ne a bayan ƙasa ya kamata a ce tsallaka wannan matsayi to amma 'yan adam ne su kafin su zama malamai sai da suka zama 'yan adam to wannan ɗan adancin kuma baya raguwa da mutum ko malamai shi idan dama mutum mai fushi ne ko ya zama malami zai fasa fushi idan mutum mai sakaci ne wanda bai da kula da abubuwa ko ya zama malami zai fasa sakacin idan mutum mai ƙarya ne duki ta balle wanda dinga zo na wajen magana sai ya ƙarya ba zama lanta ba ta hana shi wannan ƙarya idan mutum mai raha ne idan mutum mai karya alƙawari ne ko mai taurin bashi ne duk waɗannan ya fasan ba kyau amma dama yana yin abin shi tun da can wani ma tun yana yaro matashi akan fahimci irin ɗabi'a game da shi to wannan kuma bai fasuwa saboda malanta to abin da ya kamata sai a fahimce shi a haka a ci moriya abin da za a ci moriya daga gare shi sauran kuma a fata Allah ya gafarta mashi a kau da kai idan muka kalla a cikin tarihi akwai rigima tsakanin makhul al-imam makhul cikin tabi'ai da da shi da raza ibn haiwa akwai akwai akwai rigima a cikin su da zahabi ya kawo wannan magana sai yake cewa wa makhulun wa raza kilahuma yace imamani la yuntafatu ila qawli ba'dihim fi ba'd ce dukkan su limamai ne ba a kallon magana wani akan wani al-imam malik ibn anas rahmatullahi alayhi da muhammad ibn ishaq mai tira da magazi suna da irin wannan rigimar da kankanun su dukkanin su a madina suke al-imam qatada ibn da'ama da yahya suna da wannan rigimar sha'abi al-imam sha'abi da ikrima suna da irin wannan rigimar da kankanun su haka in ka kalli buwaiti da harmala hasali ma dama a makarantar imamu shafi'i wannan rigima ta yi tsanani bayan rasuwarsa saboda akwai malamai da ya yayi ta yawa har mala buwaidi muzani ibnu abdulhakam da sauransu duka waɗannan malamai ne akwai a cikinsu wanda aka samu yana sujuda yana addu'a Allah ya kashe ɗaya a cikin sujuda yake yake roƙon Allah sun kulla ma junansu makinci a kowanne suka je suka kulla wa ɗayan makinci a gurin shugabanni misali duk ana samun irin wannan rigimar ke tsanani akwai rigima haɗira tsakanin muhammad ibn usman ibn abi shaiba da mutsayyar akwai rigima da ta faru tsakanin ibn manda da abu nu'ayn ta yi tsanani har suka yi rubuce-rubuce suka yi maganganu a kan junansu duka za a biya kawo a cikin sirwa alamin nubala haka in ka kalli tsakanin muhammad ibn jaririn tsabari ta yi tafsir da abubakar ibn abi dawud na kitabul masahib wannan malami dan malami sun yi rigima da junansu sosai sai da ta kai ma almajiran ibn abu dawuda suna zuwa gidan al'imamu abin na ibn jaririn suna jifa sai da suka cika gidan da duwatsu yadda kasan an kawo jifa ta duwatsu suka mai shari suka ce ɗan shi'a ne ya mutu suka hana a rufe shi a makabartar musulmi duka wannan ya faru a tarihi hakan ka duba abu abu amurin jami babban malamin qira'at nan. da shi da ibnu hazm haka suka dinga wannan rigima abu amurin jami rigima ba ƙasƙautawa da limamu ibn hazmi ibn kan dama yayi rigima da mutane da yawa hakan ka sake gangarowa al-imamu ibn hazmi da shi da ainihin wato al-ayn badruddin al-ayn zamanin su guda kowa alƙali ne kowa bijimin malami a mazhabinsa kowa na da ɗalibai da mabiya gari guda kuma kowa na karanta da sayul bukhari wannan yi da la'asar wannan yi bayan magariba da isha misali ɗalibai kuma suka dinga shiga tsakani akwai ibrahimun akhzar za ka yi cewa shi ne munafikin da ke tsakani Allah ya gafata mashi ina amfani da kalmar mummuna shi ke zuwa ya ɗauko labarin wanda ya kawo wancan ya ɗauko labari ya kawo nan Idan inda ka ji aini ya ce ƙala ba'aduhu a cikin basul kari da ibn hadirin ibn hadirin ya fi shi da taku ya fi shi kau da kai amma sai da ya fusa ta ibn hadirin shi ma a wasu rarrayi maganganu masu ɗaci in ka je karanta fatul bari inda ibn hazir yake sharhin hadisin usman na maganar ƙara faɗin masallaci din ibn hazir hankalin shi ya tashi akan wannan matsala saboda irin magana da aiki ya masa akan ya faɗi wata magana game da me ake nufi da gina masallaci da Allah annabi ya ce wanda ya gina wa Allah masallaci shin sai ka gina masallaci from scratch Ko ya shafi hada expansion ka samu wani masallaci ka fara ɗashi ko ka ƙara shi akan wannan matsalar sai aini yake cewa wani wanda wanda bai da hankali lafiye ko ilimi lafiye na manta kalma ya faɗo ta kalma mummuna ibn ya ce ni zai ga wannan magana ce wannan hadisun wata ɗaya ne ina bincike akan shi hadisi ƙwaya ɗaya sai da ya wata guda yana bincike akan hanyoyinsa da lafuzzansa da Ya ce amma shi ne zai ga wannan magana kan ya ji haushi sosai sai da aka yi daga baya ibn hadirin ya goyi littafi guda mujallafi guda muna nan da shi a maktaba mujallafi ne, wato warwaran intiqadat da aini ya dinga yi masa a cikin littafin badruddin aini na na Ga shi kuma za ka karar fa aini din yana kwafan maganganu ibn hadirin ga sanan kana ganin su bil labziha haka aka zo aka sake wannan da gima, tsakanin al-imam suyuti da abin nan da da sakawi ita ma ta yi zafi ta yi muni ta yi muni sakawi saboda rigimar da malaman zamanin su suka dinga yi da shi sai ta masa abin nan yuti sai ta kaiwa yuti ya daina shiga mutane gaba da sai da ya kaurace ma kowa ya koma gidan shi ya zauna tun yana fitowa sallar jami ya daina fita sallar jami sai juma'a karke ya daina fita gaba da sai dai ya salla da shi da iyalan shi a cikin gidan shi ya rubuta littafai akan uzurin shi game da haka yana na a cikin tarihin su to haka ka sake gangarowa har wannan zamanin da muke rayuwa duk inda malamai suke ana iya samu shi ne yace to wannan abu fa ba fa daidai bane balantana ka fa hujja ce amma yana da kyau ɗalibai da duk masu bincike a harkar ilimi su fahimci wannan cewa ba a biye wa malami kar kana dalibi ka zama dan ziga a cikin wannan rigima ka zaɓi malamin da kake so ka taya shi wannan gaba to wannan bada ce ta yi shi zai samu uzuri shi malami ne watakila yana da uzurin shi kai kuma yadda ka zama a saidin namima ke kar ka zama ɗan gulma mai kaiwa wani malamin labarin abin da ɗayan ya faɗa a kan shi kar ka zama mai hura wutar fitina ko kuma ku ne masu gayyatowa a zo a ce za a je gidan wani a ne rashin mutunci ko a mai sharri a jarida ko a social media ko a ɓata shi ko a kai ƙaran shi 'yan sanda don a cutar da shi karka zama cikin waɗannan kuma karka dinga an san maganar wani malami idan ya akan dan uwan shi malami musamman idan ya faɗi magana mummuna shi za za yake cewa a wasu wurare ya ce maganar da malamai ke yi akan ƴan uwansu in dai an tabbatar sun yi ta ba tare da adalci ba to ba a karba kuma suna nan da yawa da yawa ɗan waɗannan maganganu Allah ya gafarta musu gaba gida, da shi ne al'imamu ibn kimiyya yake cewa to irin wannan ba abin fa ba daidai ba ne ba daidai ba ne abin ke kawo shi shine gogoriyo akan duniya ko akan neman mukani ko kuma ɗaya ya ga cewa ɗayan ya tare mashi kamar yadda na faɗa ran ke yi inda ba don sun yi zamani ɗaya ko sun haɗa gari ɗaya ba da za ka ga waɗannan malaman za su ƙaunaci junansu da a ce ɗayan ya zo a jinkiri a bayan ɗaya ko zai girmama shi yanzu a sahawi. yana girmama ibn hajar sosai saboda dalibin shi shi ne kawai amma da a ce ibn hajar sa ne shi yi wannan rigimar shi a ɗabi'ar sa kawai za su yi wani rigimar shi yanzu kaga haka a tajuddin subki yana girmama al'imamun zahabi saboda malamin sa amma da din ɗinsa ne to irin wannan rigimar ta shiga tsakankanin su haka dai haka dai za ka gani haka hatta al'imamul bukhari bai tsira daga irin wannan fitina a ƙaran ba su abu hatimin razi da abin nan a ɗayan shi ne abin nan wato ne suna shi ɗaya a razi ɗin abu zura biyun nan a cikin littafin ɗansu wato abdurrahman da suka mutar gama bukari za ka mamakin da suka fara za ka yi cewa sun ba a bukari cewa yana da matsala a ƙida haka suka faɗa yana nan a rubuce a yayin da kuma suna da malamai waɗanda ba su kai buharin nan ba amma suna ƙaddasa saboda su to haka idan wani ya jinkiri ya jinkiri ga ga ɗayar sai ga ya girmama shi saboda ya riga shi a zamani wataƙila sai da wancan ya mutu sannan ya ɗare a mukamansa sai ya dinga tabbajuji da shi amma ɗan ajinsu sa'an wannan to abokin faɗan shi ne shi abin da ya fara makatai mamu shafi wani kuma abin da zai faru da ba garinsa ɗaya ba kamar ibn hajirin da aini da ba garinsa ɗaya ba to za su mutunta junansu girmama junansu wani ma suna aikawa da junansu wani da murasala tare da cewa fa dole kuma a yi shi da cewa akwai makarantu na malaman sunna waɗanda Allah ya tsare daga wannan fitintunan idan aka samu kyakkyawar tarbiyya da kyakkyawan manufa da kyakkyawan tunani sai ga ba a jin irin wannan matsalolin a kanunsu. kamar makarantar ibn kemiya da nan ta yaye malamai da yawa kuma sun yi zamani da junansu tun da kan ibn mufle su ainihin zahabi su ainihin ibn qayyim al ibn abdul hadi da yake ya mutu da wuri da sauransu ibn kathirin zaka ga dukkaninsu suna girmama junansu kowa na ce ma ɗayan malami na saboda ibn Jami'a ya koya musu al'adar koyan karatu a gun juna ibn muflih ya fi su a akan sanin mazahibu na fito don hata ibn ya kan tambaye shi akan neman mazhabar suwa ne game da fito da ka zaka ga ya koya musu wannan karatu ibn kathirin da zahabi suna da a akan tarihi da aka suna ba wa sauran tutorials kai. al'imamu ibn qayyim al-jawziya yana da kwarewa akan aqida da gyaran zuciya zaka kowanne zaka ji zahabi na ce mai ibn kathirin malami na ibn kathir na ce ma zahabi malami kowa na kiran kowa duk in ka ji littafin su in bai kira zai ce qala shaykhu az-zahabi shi ma wanda yace qala shaykhu ibn kathir suna mutunta junansu ba a duwaito irin wannan baka hasana tsakankaninsu ina fatan fahimci wannan haka makaranta al Ahmad ibn Hanbal ita ma ba a ruwaito irin wannan baka haka da tsakankanin ɗaliban makaranta ba to ana samun irin waɗannan ɗaiɗaiwa haka wasu kuma Allah bai ba su wannan wato gam da katar ɗin abin da ke so dai mu gane shi ne wannan ɗan adanci ne kuma ba daidai ba ne sannan ba za a biye musu a kai ba kuma zai zama dalilin wato wofantar da ilimin su sai a ba su uzuri ba za a karɓi wannan shaida da suke wa junansu ba ba kuma za a taya su a kai ba sai a karɓi alkhairin sauran kuma ya fata Allah ubangiji ya gafarta musu Allah ya tsare malai su ci gaba da cewa kama kala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa la tahasadu kar ku dinga yi wa juna hasada wala taqatu kar ku dinga yanke zumunta da alaka da ke tsakaninku wala tadabaru kar ku dinga cin diddigin junanku wa kunu ibadallahi ikhwana ku zama ƴan uwan juna ku zama ƴan uwa na junanku wannan hadisi ne tabbatacce da lafuza mabambanta ta hanyar sayyidina Abubakar da Anas dan Malik da Abu Huraira ya kamata musamman mu da yake cewa ahlus sunna da salafiyya da ƴan kizala mu ji tsoron Allah mu dinga yake da sanar jama'a ko ko mu rigima ba kan hadisi sai in sun shafi yan dariƙa kenan din da kaje zaka tara ahlus sunna suna fama da wannan rigima at-tahasud at-tabaghud at-taqa wani bai magana da wani wani bai gaisawa da wani wani na jin haushin wani wannan wani sharri kuma kowa na cewa sunna yake ne zama musu tsoron Allah wannan ba daidai bane annabi ya hana sallallahu alaihi wasallam ba daidai bane duk musulmi dan uwanka ahlus sunna annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana kai hassada ga musulmi ya hana ka yanke zumunta da shi da alaka ya hana ka dinga ci masa diddiki shine abinda Allah yake faɗa wala tanazu tafshalu wa tadhhabu rihukum kar ku dinga jayayya sai ku samu seliyo sai karfin ku ya wadi an waye gari ahlus sunna abinda muke yi kenan Allah ubangiji ya gafarta mana Allah kuma ya san mu karfin zakatun duk wanda ka gani to yana jin haushin wani zai amsa sallama zai masa magana a dalilin mene a dalilin wani abu na duniya a dalilin wani kankanin bambancin ra'ayi a dalilin wata shawara ko wani neman aure ko wata sana'a ko kasuwanci da aka samu na rikici a dalilin wani bashi duka ba akan addini bane ko ka ji an saka addini a cikin san rai kawai an shigo da addini ne a ciki zama ba wanda za a yi ma haka wai dan yaki wani hadisi in yaki hadisi gaba ya fita daga cikin lissafin ahlus sunna yana na aka aqida ahlus sunna da sahabbai aqidan musulmai amma kuma yana jin haushin yan uwan shi kuma wanda suke da irin wannan aqida har in kai tafiya ka je wani gari sai ga mutumin da ka gamu da shi da zaka tambaye shi ina wani bai so ya bari ka ga wani bai so ya bari ka ziyarci wani dan uwan shi da kuma ahlus sunna kai kana wani gari kana tsammanin dukan su uwan uwanka ne ahlus sunna amma kana zuwa garin wanda ka fara gamuwa da shi bare baka ga kadai ba saboda wai suna da wata rigima tsakankanin su wani kuma in ji labarin ma ka je gun ɗayan to shikenan ya saka ka kai ma a blacklist idan ya zo rabi zai hada hadari Allah shi kyauta wa shubuhu tagayurul dara'i yace haka nan kuma kwatankwacin wannan shine wato kishi dake tsakankanin mata waɗanda suke karkashin igiya aure daya mun ji cewa duk da yake shi asalin kishi na mata halatta ba a hana su ba saboda dabi'a ce da Allah ya halarce su akai amma kuma an hana mace ta mai da kishin ya zama akida wato ta zububuta shi yadda za ta yi wani sharri a ciki ko ta haifar da matsala ga rayuwar aure ko ya kai ga yin asiri wata da kisa wata ta kashe ɗan kishiya wata ta ƙulla ma kishiya makarƙashiya a gunguwan miji da wannan haramun amma mujarradin wato ɗan habaici da yadda magana da neman shiga a gun mijin fiye da ɗayan to wannan ko a gidan manzala sallallahu alaihi wasallam an yi to ba kada ya azaki dan ki faɗi magana ko ki ki nuna cewa kin fi iyawa ta wannan bai da aka iya ba a hana mata wannan walakin yace amma dai fa kuna kad ya da amurin fi shubha akwai abin da zai iya bujirowa a nan wajen mai shubha wa an ya kuna minal maarif wal ahwali ma yuqalu ya zama a cikin wato wato abin nan minal maarif na ilmomi wal ahwal da yanayi ma yuqalu abinda za a ce innahu hula yasluhu li ba'dhin nasi, a samu wasu ilmomi da wasu yanayi na rayuwa shugabanci ko dukiya ko mulki sai wani ya ga sai a ga cewa la yasluhu li ba'dhin nasi wannan irin ilimin da wannan irin fahimtar bata dace da wasu mutane fa yazaru ahaduhum an yi tilka al-umur kadhalika al-manqus alladhi yasna'u mithla dhalik yace sai wani ya hasada fa sai wani ya hasada an takuna tilkal umur waɗannan al'amuran su kasance kazalika almanqus kaman wancan mai na kasan allazi yasna'u mithla zalika wanda yake aikata irin wannan wa yasifuna Allah bil ghaira suna siffanta Allah da kishi an ala hadha ka hadha ya saka wannan abun kama haka fa hada qad yakunu wannan yana iya zama daidai abin da yake nufi shine ga wata ni'ima ko wani ilimi a tare da wani sai ka ji kai a ganin ka wannan bai dace samu wannan ni'ima ba ko wannan bai dace samu wannan ilimin ba sai ka fara kishin me yasa Allah ya ba wani irin wannan ni'ima ko irin wannan falalar yake to wannan akwai yanayin da haka zai zama gaskiya wa illam yusamma fi shar'i ghayratan ko da yake shari'a ba ta kiran wannan da suna kishi amma akwai wata ni'ima ko wani mukami ko wani yanayi da Allah zai iya ba wani sai zama jarabawa ce ga muminai sai zama abin kallo ne kuma sai zama a haƙiƙanin gaskiya muminai za su ga cewa wannan abin bai dace da wannan mutum ba amma Allah shi ya jarabci mutumin da shi ma'ana idan mutumin zai amfani da wannan mukami ko wannan ilimi ko wannan fasaha don cutar da addinin Allah ko don cutar da bayin Allah to musulmi za su kishin ina ma da Allah bai bashi to a irin wannan kishin to ba laifi Ya ce amma fa shari'a ba ta kiran shi da suna kishi fa inna Allah subhanahu yakrahu wa yabghudu an yakuna ma'al abdi ma yasta'inu bihi ala ma'asiyati lahi ibn al saboda shi shi Allah subhanahu wa ta'ala yakan kyamaci kuma yaki bawa ya kasance yana da wata siffa ko wani yanayi ko wata dama wacce zai yi amfani da ita don saɓon Allah ba don sa'ar Allah ba wa an yanku na maji alhulil mu'minina ma alkufari wal munafikina ya zama kuma abinda Allah ya bashi yana amfani da shi kafirai da munafikai cin moriyarsa na kan mu'minai wa kazalika almu'minuna to haka nan su ma mu'minai yanbaghi an yakrahu zalika yana da kyau su ma su kyamaci wani bawa su kyamaci halin da wani bawa ke ciki na ni'ima ko sarauta wacce yake amfani da ita yana tafi da addini wa kullu ma nahallahu anhu wa amara almu'minina bil man'i minhu wa izalatihi fa huwa yakrahu duk abinda Allah subhanahu wa ta'ala ya hana mu'minai duk abinda Allah subhanahu wa ta'ala ya umarci mu'minai da su kauda shi to Allah subhanahu wa ta'ala yana kinsa da ka so mu'minai su ci wannan abu ma'ana an aske ga wani Allah ya bashi dukiya amma yana sarrafa da ita ta mummunan hanya to wannan kyamar da mummuni za su ta a cikin haka wani shugabancin ai daidai ne su ji haka daidai ne kuma in Allah ya zarafce shi da gushewar wannan sarauta ko ni'imar ki farin ciki ba wai dan karan kanshi ba a'a dan abin da yake ce to alhamdulillah yanzu Allah ya yi mana maganin wani to kaga shari'a bata kira shi da suna gaira ba ko mun gane wa hadha ka qawlihi ta'ala ina ka samu wannan hujja kai ibn timiya ibn timiya da ba abun shi bashin hujja da haka yake cewa akwai ayoyi a cikin alƙur'ani da suke nuna haka kamar fadin Allah sa'asrifu an ayati alladhina yatakabbaruna fil ardi bighairi alhaq Allah yace sa'asrifu da sannu zan kauda katada yace ai sa'amna'uhum fahma kitabi alladhina yatakabbaruna fil ardi bighairi alhaq masu yin girman kai a bayan ƙasa su yin imani ba tare da gaskiya ba Allah ya ce da sannu zan hana su fahimta alƙur'ani sau don sun fahimta alƙur'anin za su yi amfani da fahimta su halakar da mutane ne ko mun gane ba wai za su yi imani ba ne sai Allah ya ce da sannu zan kawar da su Sufyan ibn Uyana yake cewa ma'anar shi asrifuhum anil imani bihi da sannu zan da su daga imani da alƙur'ani kaga wannan tana nuni zuwa ga Allah subhanahu ta'ala daga cikin ayyukan da yake yi shine hana kafirai fahimta alqur'ani kyakkyawar fahimta ko hana su yin imani da abin da ke cikin saboda mene idan sun fahimtar ba imanin za su a za su kokarin su halaka ainihin bayan Allah ne da suke da kyakkyawan manufa da da imani qala qa'ifatun min as-salati yace wasu daga cikin malaman farko suka ce amna qulubahum amfanil qur'an shine dai magana tantakata da هذا ما ذكره عن السري أنه قرئ بين يديه yace haka nan abinda aka ambata abinda shi alƙushiri ya ambata daga astari idan da kaga sufaye suna magana suka kawo astariyu to ibn al-mughallad astari ibn al-mughallad babban sufi ne daga cikin malaman kasar bagadaza an karanta a gaba gare shi faɗin Allah wa idza qara'ta alqur'ana ja'alna bainaka wa bainal ladina la yu'minuna bil akhirati hijaban mastura وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقت الله يتدس فأدع واتو كتي كرنت على القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة هجابا مستورا كما سنة والهجاب مي ستر شيء وكاننك دوأن دباس دا إيماني دا لاجرة Allah ya ce waje Allah ala qulubihim akinnaka za ku mu sanya dalma a bane kunnuwansu an yafqahu ay li alla yafqahu dan kar mu basu su fahimta wa fi azanihim waqra zuciyarsu a sa mata mabani go sannan wa fi azanihim dama a cikin kunnansu akwai waqra akwai abin toshe kunni an toshe kunnansu ba ta ji an toshe zukatansu ba ta iya fahimta sannan kuma Allah subhanahu wataala ya sa kai tsakaninka da su akwai hijabi wannan aya ta sauka ne kamar da malamai suka da labari bayan saukan kuliya ayyul kafirun sori bayan saukan eh, eh, tabbata da abin abin wata sai matar shi matar shi ah, Abu Lahab dama an ce wata matafaffiyar mata ce wata ijarar lahushi ta taho za ta yi manzala sallallahu alaihi rashin arziki da rashin mutunci irin a ce ta fito a unguwa tana zage-zage yadda ka suna ko ta mata tsohon yan bariki a unguwa wadda ba ta jin mutunci ko kunya kowa tana iya zagin limamin unguwan ba to haka wannan mata ta fito tana tafiya tana jan rigarta tana ina wani din yake ina muzammimu din yake yau sai ta ga waye tsaya mishi kaza kaza ka." shi na nabi yake cewa ya subbuna muzammiman kaji suna zagin abin zargi wa ana muhammadu ni ko shayabu ne ba ni suke zaki ba to shi shine Allah ya sake sakar da wannan aya yake cewa yana ba manzo Allah hakuri sallallahu alaihi wasallam cewa kar ya damu akwai shamaki da Allah ya sa wanda zai sha makanta tsakanin shi da su ba su fita da shi ba sannan kuma ba za su fahimta ba da ka su yanzu ba sa cikin target audience na alkur'ani su ba sa fahimta haka ko Allah cikin hikimarsa da iyawarsa ba su fahimta ba haka mutu Kiza a cikin bakar Allah yake cewa nan ladina kafaru sawawun alaihim a anzartahum am lam tundirhum la yu'min akwai kafirai waɗanda Allah ya riga ya hukunta a kafirci za su mutu daidai wa daida ko kai musu wa'azi ko kai musu ba za su imani Allah ka tsare sai da aka karanta wannan aya a gaban astari sai yace faqala astariyu li ashabi sai yace ma almajiransa tadaruna tadaruna ma hadal hijabu ko kun san me ake nufi da wannan hijabu haza hijabul ghaira yace wannan shine shamakin kishi da Allah yake Allah ba zai ba su gane ba wala ahada aghyaru min Allah ta'ala ai kuma babu wanda yake Allah tsananin kishi da hada yushbihu qawluhu wannan yake kama da fadin Allah da yace wa nuqallibu afidatuhum wa absaruhum kama lam yu'minu bihi awwala marra Allah yace wa nuqallibu afidatuhum muna jujjuya zakatunsu wa absaruhum da idan dinansu kama lam yu'minu bihi awwala marra kamar dai yadda ka san basu imani da shi ba farko al'amari al-imam abu Abdullahi mai tafsiri Allah ya gafarta masa yace yi ayatun mushkila yace wannan aya ce mai rikicin fahimta saboda rabin tana bada labarin duniya ne rabi kuma na bada labarin lahira wa nuqallibu afidatahum wa absarahum wannan a jahannama kenan kama lam yu'minu bihi awwal marra shi wannan kuma a duniya ke sai kwatance ce irin ta shine fadin Allah wujuhun yawma idin khashi'a ko amilatun nasiba khashi'a a lahira ke amilatun nasiba a nan duniya a duniya sun yi aikin banza sun sha wahala sannan a lahira kuma su tafi kaskanci Allah ka sani to wannan ɗaya daga cikin fassarori ne na wannan aya amma ba ita ibn kimiya yake hararowa ba ita ce ɗaya fassarar wanda ake cewa wa nuqallibu afilatahum Ainu nuhawwiruha an fahimil qur'an muna juyar da zukatansu daga barin fahimta alqur'ani kamar san da aka fara cewa cewa a a a a waja'alna fi qulubihim akinna to wa nuqallibu afidatahum wa absarahum Allah yace muna kauda idan dunansu da zukatansu an fahimil qur'ani kenan ba su ci alqur'ani ba kama kamar da Allah yake cewa wa'alamu annan laha ya hulu bainal mar'i wa ƙalbi. wa'annan hu ilai tusharun kusan cewa Allah yana iya shiga tsakankanin bawa da zuciyarsa ya hana shi fahimta alƙur'ani wa'annahu ilaihi tuhsharun kuma cewa zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala za a tashi wannan ayoyi suna fassara junan cewa Allah subhanahu wa ta'ala, idan bai so bawa da shirya ba to ba zai ba shi dama ya shiri ɗin ba duk wata wato dama ta shirya Allah zai hana shi shi za Allah yake cewa man sha'a minkum an yastaqim wa ma sha'una illa an ya sha'allahu rabbul alamin da kan ka ka samu shari'a ka gode wa Allah ba dabara ka bace ba iyawa ka bace dan haka Allah subhanahu wataala yake cewa wa nuqallibu afidatahum wa absarahum kama lam yu'minu bihi awwal marra muna jujjuya zakatansu da idan dunansu kamar yadda ba su imani da shi tun farko ba sai ya zama ita wannan ɗaya fasara ta nufin tun da tun farkon al'amari sun zaɓa wa kansu ba za su imani ba sai mu hana su yin imani wa ƙaunuhu da faɗin Allah falamma zahu a zagallahu ƙulubahu yayin da suka zane suka karkace suka shiga azzayig yani almail alhaq Allah ya ce a zagallahu ƙulubahu sai Allah ya zamar da zukatansu daga fahimta wa inna allaha aqaba al-mu'rida an ittiba'i ma ba'atha bihi rusulahu bil hijab alladhi fi qulubihi Allah subhanahu ta'ala yana wa uba ga wanda ya kauda kai daga fahimta ya kauda kai daga bin abinda Allah ya aiko annabawa da shi sai Allah ya sanya mishi shamaki a zuciyarsa ba zai gane gaskiya ba fasamma sariyu hadha hijab al sai as-sari ibn al-mughallab yace wannan shine hijabi na akishi لأنه تعالى يكره ويبغض أن يكون هؤلاء الذين كفروا وفسقوا عن أمره يؤطون ما يؤطاه المؤمن من الفهم ومن الله سبحانه وتعالى ينكي a ce waɗannan fasikan da suka ki addinin Allah Allah baya so su samu fahimta irin fahimtar da mumini yake samu ta wajen addini da sai wannan sai sa hankalinka ya kwanta me yasa mutane suke gaza fahimta saboda babu imani a zakatunsu to wanda ya imani da Allah tun karan farko sai Allah ya sahilce mai fahimta addini wanda kuma yaki imani tun karan farko to shine duk abin da aka fara na addini sai ya sai ya musanta malam ya ci gaba da cewa bi sababi hadhihi al-ghayra allati wasafa ar-rasul biha rabbah saboda ainihin wannan kishi da Annabi sallallahu alaihi wasallama ya sifanta wato Allah ubangijinsa da ita fa inna ghayratuhu an ya'ti al-abdu ma harrama alayhi kishin Allah yana wanzuwa ne yana samuwa ne a cikin bawa ya aikata abin da Allah ya haramta masa zakara annabi sallallahu alaihi wasallam annabi ya ambata wa hiya ghayratun ala ma huwa min af'al al-abd allati laha shine kishi akan ayyukan da bawa yake wanda Allah ya hana wa amma hadhihi al-ghayra wannan kishin kuwa fa hiya ghayratun ala ma huwa min fi'l ar-rabb wato shine yin kishi akan abin da yake aikin Allah ne kai kishi akan abin da Allah ya ba wani to wannan kana kishi ne akan abin da yake aikin Allah ne a ana so ne kai kishi akan abin da Allah yake kishi akan shi shine saban Allah wan nabi sallallahu alaihi wasallam lam yasif lam yasif Allah bi annahu yagharu ala ma yuqaddiru alaihi ah, ah, min yaqdiru alaihi min al-af'al shi annabi sallallahu alaihi wasallam bai sifanta Allah akan cewa Allah yana kishi akan ayyukan da Allah yake da kudura akan su ba walakin lamma ra'a asri anna ash-shay'a al-mahbuba an-nafsu tagharu alaihi yayin da sariyu ya ga cewa abinda zuciya take so tana kishi a kan shi an ya kuna fi gairi muhalli zuciya tana kishi kaga abinda take so ba a inda ya kamata ba samma zalika hijabal ghaira sai kira wannan da suna hijabi na kishi wallahu yuhibbu li ibadihi an yaf'alu min jati kaunihi Allah yana son bayin shi da aikata haka ta fuskar kasancewar su ma'amuri na bihi an umarce su da aikata haka lakinnahu subhanahu la yaf'aluhu bihi sai dai shi Allah bai musu wannan kishi wala yuhibbu an yaf'alahu bihi Allah bai so kuma ya aikata haka wala budda min at-tafriqi bayna mawqi'il amri wan nahy lalle a rarrabe tsakankanin mafadar umarni da hani shari'a kenan wa mawaqi'i alqada'i wal qadar da kuma mafadar alqada'u wal qadar wato zartawa Allah akwai abinda Allah ya zartar ya faru akwai kuma abin da Allah ya yi umarni a shar'ance ya faru Allah ya zartar wato ya kaddara dole abin zai faru sannan a shari'a kuma sai a duba shin Allah ya yarda a aikata ya yi umarni da shi ko ko hani in an zo maganar shari'a to za a yi mu abin hukunci ne da ƙa'idojin shari'a umarni da hannu idan an zo ba da labari ne za a yi hukunci game da kaddara malam ya ci gaba da cewa ah, ah. وإن كانت الأفعال الواقعة من العباد يشترك فيها الأمر والنهي ko da yake wato ayyuka da suke faruwa daga bayi akwai tarayya umarni da hani a cikin su wa amma ahwalul kalbi wa anfasi yace amma halayen zuciya da motsin zuciya ko bubbugawa shine anfas fa innal ahwala tahawulatul qalbi wato su abin da ke faruwa a cikin zuciya shine jujjuyawarta wan nafas da numfashinta wal hawa da soyayyarta in ana magana akan ayyukan zuciya ana nufin akan juyawar zuciya daga so zuwa ki daga ganin abu da wannan fahimta zuwa juyawa ga aka san wannan fahimta kamar da aka san zuciya tana da wannan daga riƙewa ko manta abu daga karɓarsa ko ƙin karɓarsa sannan kuma sai an numfar fashi da take matuƙar da rayuwa a jikin mutum zuciya na ci gaba da numfasawa tana manajin duka sauran gaɓoɓin kamar da aka sani walhawa. da kuma rai abinda rai yake so waɗannan su ne ahwalul kan halayen zuciya ɗabi'unta characteristic ɗinta allazi hamilu sauti wanda yana ɗauke da murya wa ahwalul qalb da kuma yanayin zuciya fahuma alqafu ma fil iman to waɗannan sune abu mafi laushi a cikin imani sautin tasbihi da sautin faɗin la ilaha illallah da halin zuciya na tsarkaka da komawa ga Allah da jin tsoron Allah da ainihin wato fatan alherin da ke wurin Allah wannan su ne abubuwa mafiya shiga cikin zuciya su gyara ta kawal abulkasim sai abulkasim alkushiri ya ce in ji ibin temiya rabat alhaku bi aqdamihim alkhidlana wa ikhtara lahum albu'da wa akhrajahum min mahalli alqurbi ولذلك يؤخر وفي معناه أنشد yana ishara zuwa ga hukuncin da Allah subhanahu wata'ala yake wa mutane masu wato irin wancan kishin masu nema su kai ga Allah mun tuna magana da kushiri yake shine wasu mutane sa su kai ga Allah amma Allah zai san su kai gare shi zaka yana kishin ka su kai gare shi sai ya lalatar da duka tarbiyyar da suke duka kokarin su na tsarkake zuciya Allah ba zai bari su ci nasara ba yace rabatal haqqu Allah ubangiji ya daure bi aqdamihim a jikin kafafunsu al-khidlana waktara wa lahumul bu'da Allah ubangiji ya zaɓar musu sunnisanta daga Allah ba kusanci gare shi wa akhrajahum min mahallil qurb Allah ya fitar da su daga farfajiyar kusanci zuwa gare shi yi yu'akhkharu don haka ne ake jinkirta su wa fi an anshar a ma'anar wannan shine suke karantawa waƙe mai zuwa ce su ‘yan ɗariƙun ana sabbin liman hawaitu walakin mahtiyali da su ra'ayin mawali idan suna ƙoƙarin su ishara zuwa ga abin da ya faru gare su wannan lafazi na waka suna faɗan shi ne kamar wai suna matsala abin da Allah yake cewa gare su ana sabbun liman hawaitu ni nakan afko sabbun na afko zuwa ga liman hawaitu ga wanda na kaunata walakin amma mahtiyali li su ra'ayi almawali amma bana ainihin wato yin wani kwana-kwana idan ina da mummunan ra'ayi akan masu neman zuwa kusanci gare ni bana musu wata kwana-kwana zan yi baran-baran da su wato kama ga Allah yake musu wato free falo Allah yana sanka kawai zai bari ka kusance shi shi ma ya kusance ka idan Allah baya san ka ba zai maka wata mudahana ba rika ko kuma sufaye su ne suke faɗan wannan suna ta tamassuli akan me abin da yake faruwa ga waɗanda suka nemi su samu kusanci zuwa ga Allah amma shi kuma Allah zai so su samu kusanci zuwa gare shi wa qala qushairi yace wa fi ku qalu suka sake cewa game da ma'anar wannan sayuqimu la ado. saqimun la yu'adu maras lafiya ne wanda ba a zuwa gaida shi ba da kowa da ke zuwa gaida shi wa muridun la wanda ke son zuwa ga Allah amma Allah zai san shi su ne waɗannan irin mutane ya ce samitu al-Ustaza ba aliyin ya ƙulu samitu al'abbasa lilmarwazi ya ƙulu kanali bidayatan hasanata ya ce farkon al'amarina a da nake harkar sufancin nan ta kasance mai kyau ce fa kuntu a'rifu kam baqiya baini wa bainal wusul ila maqsudi na kasance na san adadin kwanaki da adadin zikirori da adadin ayyukan da suka rage mini kafin na riski ainihin wato maqsudi na min az-zafari bi muradi na cin nasara da abinda nake nema na kaiwa zuwa ga Allah fara'aitu lailatan Minan layali fil manam yace cikin wani dare a cikin dare raku ina bacci sai ne mafarki ka annani atadahdahu min haliki jabalin kaman ina gangarowa ina gungurowa ina fadowa atadahdah shine atadahraj mutum ya fado daga sama amma ba wai fadowa ya zama fadowan gangarowa ne daga wani tudu kaman kan wani kwazazzabo sorry kan wani a ah, ah, tsauni ko wani abu haka ka dinga faɗowa ka rasa abin da za ka riƙe za ka yi balar daga baki ɗaya hala kai kai sama kai ƙasa ka juya ka juya ya ce to ina cikin wannan faɗowar shi kenan fa'arattu wusula ila zarwati sai na nufin sake komawa saman wannan dutsen ƙala ya ce fahazintu wa a kazanin laun ya ce sai na ainihin wato shiga cikin baƙin ciki can kuma sai bacci ya ɗauke ni fara'aitu qa'ilan yaqulu sai naji wani mai magana daga wani mai magana yana ce mini ya abbas alhaqqu lam yurid minka an tasila ila ma kunta talabta ce kai abbas ka sani da cewa Allah zai so ka riski wancan mataki da kake so ka riska walakinahu fataha ala lisanika alhikma amma zai maka zai compensate ɗinka zai bada hikima a bakinka za ka zama mutum mai hikima kala abbas yace ce ba wa qad ulhimtu kalimatal hikma sai na wayi gari an mini kimse an kimsa mini zance na hikima na zama ina yin zantuka masu hikima wa qala har ila yau yace shi kushiri kenan samitul ustaza aba ali yaqulu kana shaykhun min ash-shuyukh lahu halun wa waqtun ma Allah akwai wani shehi cikin shehunai ya kasance yana da hali wato na na ahwal na sufaye wa waqtun ma Allah yana da keɓantaccen lokaci da yake ganawa da Allah fa mudda tsawon lokaci sai aka daina ganin shi lam bai bainal fukara. ba a ganin shi tsakanin muridai thumma ba da zalika sannan ya bayyana bayan haka la alama kana alaihi min wakati. ba yadda aka san shi a baya ba fasu ila anhu Faƙala. sai aka tambaye shi cewa yaya aka ka canza baki ɗaya? ba irin yadda aka sanka a baya ba faƙala sai ce wahin ce ai ya shiga uku hijabu alhijabu ce ai an sanya hijabi ne tsakanin shi da Allah ƙala ƙushir ya ci gaba da cewa wakanan ustadu abu ali idza a shay'un fi khilal al-majlis yushawwish qulub abu ali ya kasance idan yana zaune a majalisinsa wani abu ya faru wanda ya rikirkita zukatan mahalarta wajen ya ƙuri yakan ce haza min ghairatil haqqi wannan kishin Allah ne yuridu Allah jiri ma yajri min sifati min safai zalika alwaqt Allah zai so a ci gaba da zama lafiya lau babu matsala a wannan wajen wa an shadu fi ma'anahu sai sake kawo waka cewa hammad bi itiyanina hatta idza nazarat ila almar'at ila almir'at eh, nahaha wajha alhasan yace hammad bi itiyanina ta so ta yi nufin ta zo wajenmu hatta idan nazarin ilmir'a amma bayan ta zama kwalliya kama a cewa ta budurwa ce za ta je gun saurayinta ko ta je gun wani biki ko na abu da ta gama kallon madubi ta ga yadda ta yi kyau na haha wajhu halhassan Kyakkyawa fuskar ta ce ta hana ta zuwa ma kana haza ta za'i min mahasin urzibtu bil hazri hatta shaffani al hazam yace wannan ba shine sakamakon da ya kamata ka samu daga kanta ba kyanta ne ya jawo mini uzdibtu bil hazri aka azabtar da ni da kauracewa hatta shaffanil hazan har gaba daya wato a bakin ciki ya mini riga da wando waɗannan maganganun duka maganganun kushiri ne aka ji haka ga sanan kamar wasu rumuzi kamar wasu dalasin irin na sufai. qultu ni ibn jami'a ce nace zikru hadhihi al-umuri fi babil ghayrati mudirr An ambatan waɗannan abubuwan a babin magana akan kishi akwai cutarwa a cikinsa bayan wannan kishin Allah yake kuma an alhaqa ya zaru an yi uta an yi uti ba'dan nasu mai yutihi li awliya'il muttaqina duk da yake mun faɗa a baya jibun temiya cewa Allah yana kishin ya baiwa wasu mutane irin abin da ya baima waliyansa masu jin tsoronsa min as-sabiqina wal muqarribina waliyansa cikin magabata da wanda suke makusanta gare shi wa qadsan mu man alhaqi ghaira yace hakika anan su suna kiran hana wadda Allah yake wato akwai abin da Allah yake hana mutanen da Allah baya son su kafirai da munafukai da fasikai Allah yana hana su kyakkyawar zuciya Allah yana hana buɗe zuciyarta don su fahimta to wannan hana wadda Allah yake ta samu yadda za su kusanci Allah shine su sufayen su kira shi da suna gaira kamar ta kaddara kamar da muka ci daga ainihin wato sari ibn al-mughallib yace walakin hadha al sai dai wannan lafazin na al-ghaira yushiru bi anna al-haqqa mana dhalika al-abd al-ata'a al-azima indahu wa kawn al-abd laysa ahlan lahu kama yazaru al-karimati an tatazawwaja bi ghayri al ya ce in suka ce kishi ne abinda magana take nuni zuwa gare shi shine Allah ya hana wannan bawa wata kyauta mai girma wadda bawan ya so ya samu kuma da kasancewa kuma Allah ya hana shi ne a bisa cewa bawan bai cancanta ba kamar yadda uba yake kishi alal karima alkarima anan ai al-ibna ita yake ce ma al yarka dota kenan kamar da ingilishi suke ta suke ce da larabci karima kamar da uba yake kishi ga yarsa kada ta auri wanda bai cancance ta ba duk uba yana wannan kishin idan yarsa tana son wani ya ga wannan bai cancanta ba zai yi kishi ba zai so ya bashi to haka Allah subhanahu ta'ala suke faɗa cewa yana irin wannan kishin wani bawa yana son wata falala ya kusa ya kai ga same ta Allah sai ya kishi ya hana shi samun wannan falalar wannan maganar irin kimiyya ya fara yi mata martani Ga shi kuma lokaci ya ainihin kure zai magana mai tsayi sosai a kanta. ya ci gaba da warwara akan waɗannan matsaloli wanda yake ta ɗauko su daga wannan littafi na ar-risalatu al-qushayriyya ta Abul Qasim al Za zamu saurara nan sai Allah ya kai mu darasi na gaba fa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh